أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكت a wannan masallaci mai albarka masallacin ka abu? a wannan unguwa ta gonar dutse da ke cikin birnin kano a wannan rana ta asabar shida ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu da daidai da ashirin da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da wannan shi ne darasinmu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz wallafar al'alama muhammad nasir din an albani a darasin da ya gabata muna karatu cikin babu na uku mun kawo gabar da malam yake yi mana bayani akan a yi gaggawa wajen biyan bashi shika waɗanda suke kan shi mamaci ɗin mana idan allah ya mamaci rasuwa sai ya zama da cewa akwai bashi a kansa to za a yi gaggawa a yi ƙoƙari wajen biyan wannan bashi ya kawo mana hadisi na farko hadisin sa'ad bin al-aswal wanda yake magana akan faɗaitarwa da zaburarwa wajen aibiyan bashi din zamu tashi hadisi ya biyu malam yace an san muratabin hundubin an karbo wake shafi na 26 shafi na 26 yayi namba ya rubuta asali yawa yace an san muratabin hundubin an karbo daga samuwa dan hundubin yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama salla ala jinazati hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa wata gawa sallah yace wa fi riwayatin aw ta riwaya kuma sallat subha yayi sallar asba falamman sarafa lokacin da ya idar qala a yace ahahuna min ali fulani ahadun yace shin akwai dangin wani a cikin ku akwai banu fulan a cikin ku manzo Allah sallallahu alaihi yake tambayar mutane akwai yan kabila da dangin wani a cikin mutane da ya faɗa haka fasaka tal qawmu sai mutane aka shiru wa kana idan tada amu bi shay'in sakatu domin sun kasance idan manzon Allah ya fara magana ana yin shiru a saurare shi ba wanda yake katse shi a cikin abin da yake faɗa fa qala zalika miraran manzo Allah ya maimaita kuma maimaita ai kuma tambaya akwai kabilar suwa ne salatan la bi haibihi ahad ma'ana ya faɗa kan sau uku amma babu wani daga cikin ɗan uwan wannan mutumin wanda yake ya amsa a wannan maimaitawa da wajen Allah ya sa hudu fa qala rajul sai kuma wani mutum yake huwa za sai yake gashi nan ma'ana da aka tambaya akwai ɗan uwan wani akwai ɗan uwan wani akwai ɗan kabila kaza to shine sai a wannan lokaci sai wani mutum ya amsa قال يتي فقام رجل يجر إذاءه من مؤثر الناس يوم mutum ya tashi yana jan kwallon daga can ƙarshen mutane yana can kamar kace yana can tsawon ƙarshe wannan mutumin shi bai taso فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني me yasa baka amsa mun ba a karo na farko lokaci na farko da nan kira da lokaci na biyu me yasa duk baka amsa ba amma inni lam unawwih bismika illa li khayr yace haƙiƙa ni ban ambaci sunan ka ba sai domin alkhairi mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutumi da ya zama sai bayan an yi an nemi dangin nasu a karo na uku sannan ya amsa sai ke ce da shi me yasa tun karan farko bai amsa ba ba wata matsala ba ce ta aka yi wannan tambaya saboda haka ba abu ne wanda zai tsoro ba a ce inna nan hakika wani da rajulin minnu ana mutumin ya faɗi sunan wani mutumi wanda yake ɗaya ne daga cikin su masurun bidaini abin tsarewa ne shi da bashin da ake bin sa ma'ana za a tsare an tsare shi daga bashin nasa anil janna gaban shiga aljanna wannan ke kenan shine yana ce shiga aljanna fa in shittum fakduhu saboda haka in kun ga dama ku fanshe shi ta hanyar biya masa bashin din wa in fa aslamu ila azabillah idan kuma kun ga dama sai ku bar shi ku dale azabar Allah ta'ala mana kun ga dama ku bar shi shiga cikin azabar Allah anan abinda manzon Allah yake nufi kenan ku biya masa dace din dan ya zama cewa ya kuɓuta daga azabar Allah ta'ala in kun ga in ku biya masa ba to aka san masa sai ya faru فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا وقضوا عنه يتي ذاكاك danginsa da wanda ke kula da lamuransa yadda suka tashi fa wa alaihi suka biya masa bashi hatta ma ahadun yatlubuhu bi shay'in har sai da ya zama babu wani mutumi wanda yake neman sa da wani abu abin nufi shine sai aka biya wannan bashi idan muka dubi wannan hadisi za mu ga an yi magana ne akan bin bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya yaje ina ɗan uwan wani dan aka same su kamar irin haka ne za a yi aka samu mutumi wanda yake a irin wannan yanayi a nemi mutane ko wani nasa ko wani babba daga cikin mutane ya ce to idan da masu bin bashi sai su je wajen yan uwansa domin ya biya musu wani lokacin wani yana bin bashi din yana jin nauyi to idan aka bude kofa aka tambaya ina mai bin dan na wani bashi ko ina mai bin mahaifina na bashi ya zo zan biya to wani sai samu ƙwarin gwiwa ya ji saboda haka wannan hadisi shine hadisi ciko na biyu waɗanda suke magana akan cewa a biya wa mamaci bashi يتي أخرجه أبو داود إمام أبو داود أبسد وأن حديثي والنسائي إمام النسائي والحاكم لكما الإمام الحاكم والبيهقي والطيالسي لكما إمام أبو داود الطيالسي في مسنده أكثر مسند الله وكذا أحمد يأتي هكذا إمام أبو ما يبسد شيء بعضهم عن الشعبي عن سمرة وسوء لقى معناه وترواية أنبتت إثني لقى شعبي لقى سمراء وبعضهم أدخل بينهما شمعان ابن مشمح وسكما وترواير أبي أكنكاني آه شعبي لسمرة أبي شيئا من دار ألا سمعان يتي وهو على الوجه الأول أتفكى تفركو عن شعبي عن سمرة صحيح إن لم تسل إسناده على سبع الشيخين بفاشرة الإمام البخاري ومسلم كما قال الحاكم كما يبدأ الإمام الحاكم يبدأ ووافقه الذهبي كما إمام الذهبي يمارى متغاية المكان ta وعلى الوجه الثاني ففتا تبيكما وان إذا ما تسمتاني sha'abi da zamura akwai sam'an ya ce sahihun faqat ya zama dai ingantaccen isnadi ne wa riwayatul ukhra a wasu ɗaya kuma riwayar lil musnadain ta zo ne a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma musnad na Abu dawo da Tayyib wa ziyadatul ula akwai ƙare-ƙare duk inda aka ga ya sanya wata kalma ko wata jumla a cikin bracket to yana nufin cewa wannan ita ce zai yi in zai magana a kan zai ringa cewa a ziyada ko kira ta ta farko ko kira ta ta biyu ya danganta da yadda ta to shi ne sai ce wa ziyadatul ula tsari na farko wa thaniya da ta biyu lil hakim imamul hakim ya fitar da shi wa kada sabitatu wal qamisa ta ta uku da kuma ta biyar وللبيهقي الثانية إمام جاء إسناد تبتدي ولأحمد الثالثة والرابعة إمام أحمد كما تأكد تولي وللثالثي الخامسة إمام أبو داود الثالثي كما تبير وله دشي ولأحمد إمام أحمد وأبي داود وكما إمام أبو داود الثالثة كما تبتدي تشدة abinda za mu kalla mu fahimci wannan shine idan da za ka ɗauki littafi guda ɗaya daga cikin waɗannan littattafan da ya ambata za ka ga cewa za ka kawo shi ne da irin tsarin da ya ziyadar da yake ta zo a cikin wannan lissafin sai ka ga cewa to kuma ga wani abu ya zo a cikin sa ba to shine sai ya sa sai ta bayani kowanne ga daga inda ya samo shi shine sai ya zama yana kawo shi ne don mutane su sani kenan asali ma'ana ke zai magana zai mana magana akan hadisi na uku tunda an yi mana na daya an yi na biyu to yanzu zai kawo mana hadisi na uku yace an Jabir ibn Abdullah an karbo daga Jabir dan Abdullah qala yace mata rajulun wani mutumi Allah ya masa rasuwa fa ghassalna ku sai muka masa wanka shi wannan mutumi wa kuma muka masa likafani sannan muka sanya masa turare ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع shi فنسي مك أجيشا عند أتي أجيو من زن الله صلى الله عليه وسلم أجاوى دوم من زن الله يزو دنيا مسسلاتي inda maqami jibril inda maqami jibril a wajen ake kira maqami jibril a nan shi ne a lokacin inda ake tattara gawawwaki din domin manzon Allah ya musu sallah da aka yi haka yace kuma azanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bis salati alaihi sannan sai muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan a zo a yi masa sallah da ma'ana sai ya zo tare mu معنا ta تارجم فتخطى ke في يكن taku. ya yi taku ɗaya biyu sun maƙala sannan sai ce la'alla ala sahibi kun bainan shin akwai bashi a kan ɗan wannan naku shin akwai wanda yake bin sa bashi qalu sai suka ce na'am eh akwai mai bin sa bashi dinarani akwai mai bin sa dinari biyu sai suka amsa da cewa akwai mai bin sa dinari biyu fa takhallafa sai manzon Allah ya koma baya a madadin ya shiga domin ya masa sallah lokacin da aka amsa masa aka ce akwai mai bin sa dinari biyu sai ya koma baya qala sannan sai yace sallu ala sahibikum ku wa dan uwan ku sallah inda za mu ga cewa manzon Allah bai shiga yayi sallar nan ba fa qala lahu rajulun minna saboda yace sai daga cikin mu yace da shi yuqalu lahu wanda ake kiransa da suna Abu Qatada yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah huma alayya wannan dinari biyun tana kaina abin nufi shine na dauki nauyi ni zan biya wannan bashin sun dawo kaina yace fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul sai ga Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya dinga ce da shi huma alaika suna kanka wa fi malika kuma cikin dukiyarka wal mayyitu bari bari'un shi wannan mamaci shi kuma ya barranta da su waɗannan dinari biyu ya kubuta ba za a tuhume shi da cewa shi ne ya ci bashi shi zai biya ba duk sun dawo kanka kai za a nema ka biya kuma kai ne za ka biya daga cikin dukiyarka فقال سيتي نعم سيتي إيه فصلى عليه في منزل الله صلى الله عليه وسلم يمتى صلى malamai suka ce wannan yadda hakan ta faru wannan ana magana ne akan farkon al'amari shi ne zan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ya a nuna mutane hadarin da yake cikin bashi da yadda bashi yake zama kalubale saboda haka wannan kuma abin da zai taimaka wa mutane su fahimta shi ne a yi kokari wajen biyan bashi din a san cewa mamaci idan ya mutu ana biyan sa bashi wani al'amari ne wanda yake mai girma ya kamata a ce mutane su biya wannan bashi din kenan ballan tana ma a ce gashi an san yana bi din kuma an san kai ana bin sa kuma ga mai bin nasa ya zo to da ka sai zama abu ne wanda yake mai girma wanda ya kamata lalle ai kokari kenan a biya so sai yace فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة زي ما قال الله صلى الله عليه وسلم يكتن شيء إذن يا أبو قتادة يقول سيدن قتيد شيء وفي رواية أو رواية كما يشي وفي رواية أو رواية ثم لقيه من الغد سي واتي قريبه من قال لا يأتد أبو قتادة فقال سيدن شيء ما صنعت الديناران يا لابار دينار ذكر النبي wanda ka ɗauka a kanka na bashi ƙwada sai ce ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah inna ma mata amsa ya ce ai ya ma'aikin Allah jiya ya rasu abin nufin ne zai biya kuma bai samu daman biya ba daga jiyan zuwa yau hatta kana akhira zalika har sai da karshen hakan ya zo abin nufi har sai da lokacin da ya samu daman biya ya biya ma'ana wannan sai ke nuna manzon Allah ya dinga bibiyar su kenan ya duk san da ya ga shi zai tambaye shi ina kuɗin da ka ɗauke nauyi na ka biya na wani shin ka biya to shine yace wa fi riwayatil ukhra a wata riwayar kuma dai yace thumma laqiyahu min al-ghadi sai ya da shi wace gari fa qala yace ma fa'ala dinaran ya labarin dinari biyu qala sai yace qad qadaytuhu ya rasulullah yace na biya ku ayyama aikin Allah abin nufi ya biya wannan dinari biyu da ya dauki nauyi qala sai yace al'ana hina baradat alayhi jilduhu yace ai yanzu ne to fatar ta sai sanyi abin nufi shine yanzu ne fatarsa ta kubuta ta barranta daga azaba tun da dai an sauke masa abin da yake kansa na wannan bashi da haka wannan yake nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake damuwa da al'amuran jama'a ke tun daga lokacin da aka zo za a yi wannan sallah har bayan wani ya dauki nauyin bibiya duk bai dakata bai dinga bibiya wajen daga lallai an saukewa wannan mamacin nauyin da yake kansa wannan shi ke nuna haka ya kamata shugabanni su dinga yin kenan wajen duba duba abubuwan da za su zama maslaha ne da amfani ga mamata ko ga mutane baki daya sannan su ma kuma mutane ai kokari kenan duk wanda ake ya mutu ana bin sa bashi ai kokarin biya masa wannan bashi din kenan أخرجه الحاكم إمام الحاكم يثبت shi حديثي والسياق له والبيهقي سياق لفظ بيكاو إمام الحاكم يثبت شيء لكم إمام البيهقي والطيالسي لكم da أبو wa Ahmad da لإمام Ahmad. بإسناد حسن بإسناد كتاوى كما قال الهيثمي كما يدى الهيثمي أمته رحمك الله فيتو أما الحاكم أما في إمام الحاكم فقال فيتي صحيح الإسناد يتي إسناد فإن قمتتيني ووافقه الذهبي كما إمام الذهبي يبويا متى بايات متى والرواية الأخرى هي رواية كما مع الزيادات تاردك آرك آرم لكيتكي عندهم جميعا باتي أوسو sun fitar da ita illal hakim banda imamul hakim illa ziyadatu thaniya in banda ta biyu fa hiya lis-sayalisi wahdahu ita kuma imam abu dawud as-sayalisi ne kadai ya fitar da ita to bayan ya gama kawo mana hadisi za mu ga ya kawo hadisi guda uku to sai zai mana wani ƙarin haske zai faɗakar da mu gaba da wasu abubuwa sai ce ne abubuwan da za a faɗaka game da su guda biyu abu na farko shine ya yi masa lamba ta farko ya ce a da hazal hadith wannan hadisin ya amfanar da mu cewa an anna qada'a abi qatada haƙiƙa biyan bashin da abu qatada yayi anna a abi qatada ta liddaini haƙiƙa biyan bashin da abu qatada yayi kana ba'da salati an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ala al-majid ya kasance ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa wannan mamacin sallah shine kamar yadda muka gani ya tambaye shi a baya a bayan lokacin yake tambayar sa ma sana'ati dinarani saboda haka to shine sai ki cewa za mu ga cewa ya biya ne bayan an yi sallah da lokacin da yake ya ɗauki nauyin biya sai aka yi sallah daga baya kuma sai ake bibiyar sa saboda a ga tabbatar a tabbatar da cewa ya biya sai yace wa hadha muskil wannan abu ne wanda yake wanda yake haifar da iskali ma'ana wanda yake shige duhu dalilin shine yace faqad sahha an abi qatada yace hakika ya inganta daga abu qatada nafsuhu shi a karan kansa annahu qadahu qabla as-salat cewa hakika ya biya bashin nan kafin ai sallah mana akwai riwaya da take nuna cewa Abu Qatada ya biya bashin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mamacin nan sallah kama ta yi zikruhu kamar yadda an batar masa zai zo fil mas'ala a mas'ala ta 51 shafi na tamanin da biyar sai ce to wannan zai zo to abinda za mu gane shi ne <clears throat> da zai kawo da ya ambaci haka yana so ya nuna mana ya mana bayani idan ɗaya ce idan matsala ɗaya ce ta faru ga yadda ya kamata a ɗauka in biyu ne kuma ga fa'ida da kuke ciki shi ne zai ce mana to fa in lam tuhmal qissatu ala at idan ya zama qissar bambancin nan da aka samu na biya kafin sallah da biya bayan sallah idan har ba za a ɗauke shi a matsayin cewa ya faru ne sama da sau ɗaya ba fa su abu qatada to riwayar abu qatada afahu min hadisi jabir yanzu ta fi hadisin jabir inganci abin nufi shine idan muka duba za mu ganin an ce ya biya kafin sallah <clears throat> nan kuma an ce ya biya bayan an yi sallah za mu ga labarin in dai labari ɗaya ne akwai cin karo da juna a tare da su dama a tsari in aka samu hadisai guda biyu ko aka samu ayoyi guda biyu wanda mutane suka gan su ga sun saƙon da suke ɗauke da su mabambanta juna ne to lallai za a yi ƙoƙari a samar da fuskar da za a yi jami'i tsakanin sai aka samu hadisi da hadisi sai a yi ƙoƙari wata wacce fuska ne za su iya haɗuwa su bayar da a iya yin aiki da su baki ɗaya ko aka samu aya aka samu hadisi idan ya zama an rasa fuskar da za a yi jam'i tsakanin su to shine sai a rinjayar misali aya ce sai a rinjayar da ita akan hadisi aya da aya ba za su taɓa cin karo da juna ba hadisi da hadisi in dai sukin nan daga baki ɗaya ba za su karo da juna ba sai dai wani lokacin kai mai karanta za ka iya ganin kamar akwai karo da juna ta amma ka zo in ka bincika sai ka ga an yi wato jam'i tsakanin su an fitar da hanyar da za a haɗa su to shine sai anan wajen shine aikin da yake so ya mana yace to idan ya zama na cewa suna nuna cewa iskar guda ɗaya ce lallai lallai kun ga dole labari ɗaya za a ɗauka ce to ne sai ce to idan an duba za a ga hadisin wato abu qatada ya fi hadisin jabir inganci yace li anna saboda a cikinsa akwai abdullahi bin muhammad aqil wa fihi kalamu shi ko wannan mutumi akwai zantukan malamai a kansa akan game da wato kasancewar ingancinsa wajen aka sa hadisi daga wajensa wa huwa hasanul hadith yace sai dai hadisin sa kyakkyawa ne fi ma lam yukhlif a cikin wato hadisan da suka zo wanda bai saba wa wanda ya suka fi shi inganci ba wa amma ma al mukhalafa amma idan ya zama ya saba fa bai hujja to shi ba zai zama hujja ba wallahu alam yace Allah shine mafi sani wannan kun in an ɗauki cewa labarin ɗaya ne kenan ba sama da sau ɗaya ya faru ba to sai na biyu yace afadat hadhihi al-ahadith anna al-fuska ta biyu tunda ya ka mana fuska ta biyu shine idan sun faru sama da sau daya idan na istoshin suna nuna yau ya biya bashi kafin a yi sallah gobe ya biya bayan an yi sallah yace in haka ne to babu damuwa a ciki za a yi jami'i tsakani wannan shine da za a haka to sai kuma gaba ta biyu daga cikin bayanin da yake so mu faɗa kanzu a su yace afadat hadhihi al-ahadith annan al-mayyita wannan hadisai sun fa'idantar da mu cewa hakika mamaci yantafi'u bi qada'i ad-dayn anhu yana amfanuwa da in aka biya masa bashi in wani biya mamaci bashi to wannan mamaci zai amfana da biya masa bashin da aka yi shine abin da wannan ya nuna domin ya zama da cewa lokacin da bawan Allah nan yake ya biya wannan bashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ai bai biya ba ce masa dole sai dan sani zai biya masa ko wani masa ba yace walau kana min ghairi waladi ko da ko ya zama daga wani wanda ba dan ka bane mai da muka gani abu kata da ba dan mutum bane ce wa anna qadaa yarfa'u al anhu kuma biyan bashin yana dauke masa azaba fa hiya min jumlati al-mukhaffifati li umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala yace wannan tana daga cikin dunkulallen abubuwan da suke keɓance suke keɓancewa daga cikin abin da wannan aya ta faɗin ubangiji maɗaukacin sarki suke dunkulewa wa allai laisa lil insani illa ma sa'a cewa hakika kowane mutumi ba shi da wani abu da zai amfani da shi in ba abin da ya aikata ba kowa abin da ya aikata shine nasa abin da ka aikata shine zaka ci ba to abin da zamu gane a nan shine ita wannan aya zamu ga ta dunkule cewa kamar kowane mutumi sai ya aikata aiki da kansa sannan zai ci wannan aiki idan mutum ya yi sallah shi zai samu ladan sallarsa in yi azumi shi zai samu idan kuma wani ya yi shi ma wani shi zai samu kafin ka'ida da suke cewa al'amu ya ba ala umumihi ma lam yajid takhsis nassan aw dalalatan cewa idan lafazi ya zo yana nuna gamewa zai tabbata yana nan a matsayin mai gamewa zai kunshi komai da komai matsawar dai wani da yake kebance shi bai zo ba wani lafazi wanda zai nassanta cire wani abu daga cikin wannan abu da aka dunkule ya faɗe shi a nasanta a ambata ko kuma a'a yake fa'idantarwa in an dube shi za a ga yana tirar da kaza wannan ka'ida idan muka dube ta za mu tabbaka ta a nan wajen cewa wannan aya ta nuna umumi cewa kowane mutum aikin sa ne zai amfane shi to sai kuma wannan hadisi sai ya zamana cewa ya keɓance wannan yanayi na mutumin da ya mutu ana bin sa wani ya biya masa sai ya zama ya fitar da shi da dukkanin waɗanda hadisan da za su zo waɗanda suke nuna wani zai amfana da wani duk za su zama suna fassafe umumin da yake cikin wannan aya abin nufin ne suna keɓance wasu da aka da ake fitar da su daga wannan kudin goron da aka yi ma'ana kenan kun ga ba cin karo da juna ba ne shine ya zama na cewa wannan an dunkule nan kuma an tsame wasu wasu sun ci gaba da dawoma a ciki kenan ولقوله صلى الله عليه وسلم يجد كما فقط صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة yace idan mutum ya mutu to aikinsa ya yanke in banda daga cikin uku shine wanda yake a ciki za ku ga aka ce sadaka jariya mutumin da ya sadaka mai gudanawa sai mutum ya zo ya gina masallaci sai mutum ya zo ya gina hanya wani abu dai wanda zai zama ladan zai ci gaba da zuwa ko kuma ilimi wanda za a dinga amfanuwa da shi ka zo karantar da mutane ilimi ko ka sai qur'ani ka ajiye ko ka fanshi qur'ani ka ajiye wasu ke dauka suna karantawa ko bayan ka kana da wannan ladan ko kuma ɗanka wanda yake ɗa na gari zai dinga maka addu'a kun ga waɗannan ai kuma in mun dube su zamu ga asalin wa allaita lil insani illa ma sa'ata tattare su amma da aka ɗayanta su da ambato sun zama an cire su daga cikin wannan kuɗin goron da aka yi sai ku zamana cewa su a waɗannan yanayin yika wani zai amfana da aikin wani yanzu lokacin da ɗanka ya zo yana maka addu'a ai kaga shi ɗan shi yake wannan aiki na addu'a kuma sai amfanin ya zo maka an fitar da shi daga cikin nan sai zama an yi wato an cire shi daga kuɗin goron lokacin da ka zo kai sadaqatul jariya ka lokacin da masallaci wanda suka zo suke sallah a cikin masallaci su suke aikin yin sallah ka'ida su kai za su samu lada amma kai ma kuma sai a baka lada saboda ubangiji ya fitar da shi daga wannan tsarin asalin aikin da bai na ginawa Allah ta'ala sai ya samu lada wannan shine abin da yake so mu fahimci da shi saboda haka babu cin karo da juna kenan tsakanin waɗannan hadisai da kuma wannan aya sai ce to rawahu muslimun wal bukhari imam muslim da imam bukhari sun fitar da wannan hadisi في الأدب المفرد إمام البخاري أما يفتد شيء في كل كتاب الأدب المفرد وأحمد دكما إمام أحمد شيء ما يفتد شيء سيشتو ولكن القضاء عنه يتي أما بيا وما باشي شيء وأنا أبني دبم والتصدق عنه كما أبايش أباير صدقة أكرمت أمد واتو أباير صدقة دومنسا شيء آخر وأنا أبني شيء كما ندبم fa innahu akhassu min at-tasadduq domin wannan ya zama ya ke tsantuwa fiye da sadaka wa qad naqala ba'dhum al-ijma' yace wasu malaman sun nakalto ma ijma'i ala wusul as-sadaqati ila al-majid mutlaqan akan cewa sadaka za ta sadu da mamaci kai tsaye cewa idan aka bayar da sadaka rafiƙa ladan sadakan nan zai je samu mamaci sai ke cewa to akwai waɗanda suka kai to ijma'i akan haka yace fa in sahha zalika fihi idan hakan ya inganta in hakan ya inganta na cewa idan aka yi sadaka kai tsaye ko ɗan ne ko wani ne daban yayi ladan zai je gare shi yace to idan kuma wa illa idan kuma bai inganta ba yace to fal ahadithu allati waradat fi tasadduq anhu hadisan da suka zo suna magana akan a bayar da sadaka ladan ta je ga mamaci ma mawhiduha fi sadaqati alwaladi walidai walidayn yace to sai zama suna magana ne akan ɗa ya bayar da sadaka ga iyayensa kai wa iyayen naka sadaka domin Allah ta'ala ya ba su lada wa huwa min kasbihi ma bi nafsi hadith shi ko ɗa da ake gani shi aikin mahaifansa ne iyayensa su da suka haife shi to zai zama duk abin da zai yi ubangiji madaukakin sarki zai ba su lada shine sai ya zama na cewa shi dan kama aikin su ne shi yasa sai zama idan yayi wani aiki wanda suke na neman lada ga iyayen nasa zai samu lada za su samu kuma shi yasa ya zama zai musu addu'a idan ubangiji madaukakin sarki ya ɗauki ransu zai yi ayyukan alheri kuma duk ubangiji ya kai musu lada ya ce saboda shi ɗan aiki ne na mahaifarsa fala ya juzu qiyasul gharibi alayhi ma yake to da sai da ba zai yi ai qiyasin wani bako daban akan su mahaifa ba li'annahu qiyasun ma'al farid yace domin me qiyasi ne awo ne aka yi shi ma'al farid tare da abin da ke bambanta shi kama huwa zahirun kamar yadda yake a bayyane wala qiyasu sadaqati ala alqada'i yace ko ba zai yi ai qiyasun sadaqa akan biyan bashi ba li'annaha a'ammu minhu kama da kamna saboda ta fi shi faɗi kamar da muka ambata nan abin da yake so mana bayani shi ne shi yana ganin cewa yana ganin cewa da farko kamar da muka karanta mamaci idan ya mutu za a biya masa bashi wanda wannan babu matsala a cikin ka sai yake so kuma ya kawo mana wata matsala Wanda yake ganin wasu malamai sun kafa hujja da abiya wa mamaci bashi da ita suka kafa hujja da abiya wa mamaci bashi akan cewa wani zai yi sadaka ladan ya je wa wani wanda ba mahaifinsa ba shi ne sai yake so ya mana ishara akan haka ya faɗi shi abin da ya tafi a kai shi ne da farko sai ya ce wasu malaman suna ganin ma ijma'i akai akan haka babu safani a ciki abu na farko ya yace to idan hakan ya inganta kunshi ke ya ce idan kuma bai inganta ba yace to idan muka duba hadisan da ake magana ce idan muka duba hadisan da suke magana akan bayar da sadaka akan shi wannan mamaci yace to duk suna magana ne akan da ya bayar da sadaka akan iyayenka kai sadaka Allah ya kai iyayenka ya da yake duk hadisan da suke magana akan akan yin sadaka ga mamaci yace wannan bai abin da suke magana yace shi kuma da za mu ga cewa tsakaninsa da iyayensa ba kamar alaka tsakanin wanda ba iyaye bane ba kamar alaka tsakanin mutum da dan uwansa ne ko wani abu makamancin haka yace domin hadisi ya tabbatar da cewa shi ɗa da muke gani kamar aikin mahaifinsa na ɗaya Ya yace to tun da haka ne ba zai yi kun wani akan ɗa ba saboda dole sai an samu wannan alaƙa ta kasancewa da domin mahaifi a wajen ɗansa ko hukunce hukunce da suka ke da shi kasancewarsa shine mahaifin wannan tsawon nan alfarma ta ya zama mahaifinsa ya ce tun da haka ne bari ka ɗauko wani mutum ya ce za ka sashi a matsayin ɗan mutum ba ba za a yi irin wannan kiyasin ba abu na farko abu na biyu kuma ba za ka yi kiyasin sadaka akan biyan bashi ba yace domin a bambance suke wa sayati li hadhihi al-mas'ala ziyadatu bayanin yace ƙarin bayani zai zo akan wannan matsala. fil mas'alati a matsala ta ɗari da goma sha bakwai mana zai yi ƙarin haske duk dan ya ga ya fito da abin da yake ganin zai tafi a kai a cikin wannan matsala to sai ce rabi hadisi na hudu mana bayan ya ga mutum da dama kun san ya kawo hadisi na uku ne shi ne yake ga bayani a ƙarƙashin hadisi na uku sai ce to an jabirin aida an karɓo daga jabir ɗin kuma dai karo na biyu zai ƙara kawo mana zancen hadisin jabir ɗin Allah ya ƙara masa yake anna abahu iskusti da yau ma ya yake a tsika mahaifinsa ya yi shahada ranar yakin uhud wa taraka sitta banati sai ya bar ƴaƴa mata guda shida wa taraka alaihi dainan kuma sannan ya bar bashi talatin wusqan wusqi talatin duk dai shine sa'i sittin to yanzu ka ka ce ya bar kamar sa'i dubu ɗaya da ɗari takwas shine bashin da ake bai yace to fastadda al-ghurama fi huquqihi sai masu bin baki sai suka tsananta akan haƙoƙinsu wanda suke bin mahaifin nasa bashi da Allah ya masa rasuwa ga su suna bin sa baki sai suka matsa kan cewa da lallai abu ya su bashi suka nan nasu kowa yana buƙatar kuɗin sa falamma hadarahu shidadun nakhl lokacin da lokacin girbin ya yi mana lokacin da ya yayi za a tsinke shi a siyar da shi shi kenan yace su rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa kuntu nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah qad alimta anna walidi tushida yawma uhud hakika ka sani cewa mahaifina lallai yayi shahada ranar yajin uhud wa taraka alaihi dainan kathira ya babba mai yawa wanda ake bin sa wa inni uhibbu an yaraka al-ghurama ina so masu bin bakin nan su ganka yana so idan ranar biyan bashi ta yi lokacin da zai biya su su zo su gama dan Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen ko a samu su dan tausasa masa ko a samu su dan rangonta masa alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ganki a wannan waje qala sai kike izhab fa baydir kull tamrin ala hidatin yace to kaje ka karkasa kowane nau'i na dabino kai masa kaso daban kowane nan curin nau'in dabino misali ka sai nan ajuwa ce nan tsugga ne nan kaza ne nau'o'in da biyu da ake da su ko ne kai masa curi daban ya zama kasarsa daban yace fa fa'alti sai na aikata haka sun da auku sannan kuma na kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa gada alaina hina asbaha shi nan kuwa bayan ya waye gari sai manzon Allah ya san ko ya zo wajen mu ya zo domin ya ce da wannan biyan bashin da za kuma domin waɗannan mabiya bashin su ganta a wajen idanta ya sa su rambanta Ya yake falamma nazaru ilaihi lokacin da suka ga zan Allah urubi tilka sa'a lokacin suka ƙara matsa mun a wannan sa'a sai zama ba a tsare shi ba abin da ke tunanin suka ga zan Allah ya zo a ce an tsare shi sai ba a yi haka ba Ya ce to falamma ra'a ma yasna'un lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da suka aikata a afafa haula a bai baydaran talatin, sai duba turin da ya fi girma sai manzon Allah ya kiwaye wannan turin sau uku wada'a fi jami'a bil baraka yayi addu'ar Allah ya sanya albarka cikin wannan turin na dabinin wanda ya fi yawa wanda shine manzon Allah ya kiwaye sun madarata alai sannan ya zauna a wajen wannan turin ya zauna kan wannan turin ma'ana ya zo kamar mu zauna haka yana so ya zama daga cikin tsare da biyar mutane da kansa sun baƙara. sannan sai shi da shi to ko da o ashaba ka kirawo mutanen naka kowa ya zo a ba kowa ya zo ya kace ni kwano nawa kace bi na dalili za a ba ka ba ma zala yakiru lahu dan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gishi ba yana auna muku hatta adda Allahu amanata walidi har sai da ubangiji madaukakin sarki ya biya wasiyar mahaifina al'amana nan wani yake ai wasiyata wasiyatu iyal ma'ana wasiyar da yayin na yana ana bin ta bashi in biya masa bashi yake to shine haske da ubangiji ya biya min wannan bashi wa ana wallahi yake kuma ni na rantsi da Allah babil ni ne yadda ni an yu'addi Allahu amanatahu an yu'addi Allahu amanata walidi ni na so na yadda ake ubangiji ya biya bashin da ake bin mahaifin nawa wala arju ila akhawati bi tambatin asiban samu komai da zan koma ɗan kwana da shi ana ce a shirye yake ko da gaba ɗaya da zai kare wanda yake shi ne abin da suka ma'aikin nasu ya bari a ce ya kare wajen biyan bashi shi bai rayu ba burin gari a samu a biya wannan bashin ba bukatar ka a rage musu wani abu saboda haka yake to amma ne sai mana cewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya zauna kuma ya aikata abin da ya aikata sai ubangiji ya sanya albarka a cikin wannan dabino sai ya zama ne yake to fasallamat wallahi albayadi kullaha ya ce sai ya zama baki ɗaya ka nan dukkan su sun kubuta sun kubuta hatta inni an zo ila albaydarin da bi alaihi wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallam ce kamar yanzu ina ina hararo shurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce sa ka annahu lam yanqut tamratan wahida ce yana nan yadda ya ce kamar ko da bino sai bai rayu ba abin da yake faruwa shi da manzon Allah ya zo ya kewaya kamar kaddara wannan ne ya kewaya shi yi addu'ar Allah ya sa albarka a cikin sa sai ya zauna ku zo kowa a dinga auna masa kun ga akwai wasu tunda ya ce ya kasa su ya kasu kasu. akwai wasu ba a taba su ba wannan wanda aka taba din yace yana nan yadda yake kamar ba abin da ya ragu a cikin sa aka gama biyan mutane har aka gama biyan mutanen ba abin da ya ragu a cikin sa to shine ce to fa wa kai kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba cikin magariba ce ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakartu zalika lahu na gaya na ambata masa haka nake masa ina ganin kamar wannan curin ba bai raguwa ina ganin kamar yadda yake haka yake albarkarka fa dhahika sai manzon Allah ya dariya fa qala yake da shi iti ababakr wa umara fa akhbirhuma kaje ka bawa abubakar da umar labari fa da ya ba labarin sai suka ce laqad إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن أنت يكون ذلك yace suka ce hakika ai mun sani cewa tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata abin da ya aikata to hakan ce za ta faru mana ubangiji madaukakin sarki zai biya maka wannan bashin kuma dabinin ba zai tafi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai albarkarsa za su sauka a wannan lokaci ubangiji madaukakin sarki ya tsare wannan dabino kuma Allah ya kwace ka daga hannun waɗannan masu ban mahaifin ka bashi wannan hadisin abin da yake nuna mana shine kamar wanda suka gabacin shi na za a biya wa mamaci bashi ko kuma za mu ga yadda sabai suke da manzan Allah duk abin da ya same su ana yin gaggawa a je wajen sa za a samu mafita yana kawo wa mutane mafita na duk abin da suke damu na duk abin da yake damu sannan za mu ga mu'jizar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda wannan dabino ubangiji ya sanya albarka cikin sa har aka biya wa mahaifin nasa bashi yace akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa siyaqu ma'a ziyadat lahu wannan siyaqin da ya kawo wannan lafazin da ya kawo na imam bukhari ya fitar da shi ma'a ziyadati da kuma ƙare ƙaren da suke da suka zo dukkan shi ya fitar da su kisa zamu ga ya sa lambobi daban-daban a karkashin hakan ورواه بنحوه أبو داود إمام أبو داود أروى جوش كتن كتن هكا والنسائي لإمام النسائي والدارمي لكما الإمام الدارمي وابن ماجه لا الإمام ابن ماجه والبيهقي لكما الإمام البيهقي وأحمد لا الإمام أحمد مطولا مطولا ومختصرا هو اللي أنكاوش لقينسا لكما kankantarsa ma'ana a cire ziyadat inda baki daya akwai riwayar da ta zo haka da kuma wadda ta zo da kare kare wa fihi inda ahmad ziyadatin kathira imam ahmad kuma a riwayarsa da ya kawo akwai tsare-tsare masu yawa lam arwi ha ban rawaito ta ba ifala saboda yin tsoron tsanantawa saboda yin tsoron tsawaita in kawo hadisin ya zama yayi tsayi da yawa shine yasa bai kawo riwayar imam ahmad daga baki sai tsare-tsaren da suke cikin ta ba sai ce to al hadisi na biyar anhu aidan an karbo daga jabir din Allah ya kara masa yadda ya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama komo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tashi cikin mutane fa yi yayi ba fa yahmadullah ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya gode jinjina gare shi wa yusni alaihi ina ga mun taɓa faɗa a nan wajen aka ce hamidallah minti shine ba wanda za a ce ka ce hamidtu ka faɗi sunan wani sai idan ya zama ya ƙunshi abubuwa ne na farko Wakkul mahmudi Bilkamali kamali ma'al mahabbati wa ta'zim ma'ana ka siffanta wanda kake siffantawa da wannan yabotin? Shi ne ka siffanta shi da kamala sannan kuma a ranka ya zama kana son sa kana girmama shi ne sai a ce hamida kulanin fulanin wani ya gode wa wani ne to nan in ka ce alhamdulillah ka siffanta Allah subhanahu da kamala tare da kuma a ranka kana son sa kuma sannan kana girmama shi shine yasa za mu ga cewa idan ya goni zalla ana amfani da shi a wajen mutane sai a ce almadhu shi almadhu shine ka siffanta shi da kamala ko ba ka son mutum mai shine kun ga irin wanda ake yi na mutane wanda zai zo ya cire banka ya cire banka a kila kuma a zuciyarsa duk abin da yake faɗa ba haka bane duk abin da yake gaya maka kila hausin kama yake ji shine sai a ce almadhu inda za a tashi a yi larabci akan abin da ya aikata ba za a ce hamida fulanin fulanin sai ce madaha sai da ce yayi maka kalmar almadu to shine anan wajen yayi yace to fa yahmadullah wa yusni alayhi yana gode ubangiji madaukakin sarki kuma ya yabo gare shi bima huwa ahlun lahu da abin da yake dama ubangiji ya tantance shi ma da kai yana kufanta Allah ta'ala da kamala ya masa fadanci yayi yabo da jinjina gare shi subhanahu wa ta'ala wa yaqulu kuma sannan yana cewa man yahdihillah fala mudilla lahu duk wanda Allah ta'ala ya shirya da shi to ba shi da wanda zai fatar da shi ba wanda zai fatar da shi dukkan wanda Allah ta'ala ya shirya da shi to ba wanda zai fatar da shi shi sa sai mu ga tuntuni suna zuwa a zamani ne za ka ga matsaloli suna zuwa halaka ta zuwa mutane da yawa su fata wani ya can wani ya can wani kuma sai ka ga Allah ya tsare shi saboda ubangiji ne ya shirya da shi ba wanda zai fatar da shi wa man yusdil fala hadiya la wanda ubangiji ya kaddara masa kasa kuma babu wanda zai shirya da shi sai a ta masa wa'azi da ta gaya masa nassosi ya ta kusantuwa da mutanen kirki sai ya sai ya ba su samun shirya yanzu ba mu gani ba ba akwai dan annabi nuhu ba dan annabi nuhu da yake kiran sai zo wa nada nuhu ibnu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wala la ma'al kafirin yana kiran sai zo su hawo jirgin nan tare da shi da fira amma sai yake ce su hawo ila gaban na sai muni nan ba sannan ba mu gani ba mata matan mutum kuma ai tana daga cikin waɗanda suke wato kusanci da shi amma ubangiji maɗaukacin sarki ya buga mana misalin matar annabi nuh da kuma matar annabi lut وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما kunga ta sai suka yaudare su ma'ana su matan biyu suka yaudare annabawan guda biyu kunga sun zama na su ga yadda su tare da cewa suna suna tare da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka wanda Allah ta'ala ya nufa da shari'a shine zai samu shari'a to yace kuma inna khayral hadithi kitabullah hakika mafi alkhairin zance shine littafin Allah ta'ala ai ba abin da yake alqur'ani wato zama wato alkhairi sannan duk wani alkhairi kuma dama da riko da alqur'ani ne za a same shi ubangiji ya umarce mu ya hane mu duk a cikin alkur'ani ya babu mu kistoci na waɗanda suka gabace mu waɗanda suka aikata aikin kwarai da kuma waɗanda suka aikata mummunan aiki duk dan mu ji mu gani mu ga wanda ya aikata aikin kwarai ga abin da aka ce ya same shi wanda ya aikata aikin mummuna ga abin da aka ce ya same shi sannan an gaya mana kuma in mun je lahira ma ga yadda za ta faru in mun aikata aikin kwarai da kuma idan mun aikata munanan ayyuka duk wannan za mu ga ubangiji ya ba mu labari a alqur'ani sannan shi kuma Alƙur'ani zancen Allah ne kun ga zai zama babu wani abu wanda zai zama kamar alqur'ani din kenan saboda kasancewar zancen ubangiji madaukakin sarki yace wa khayral hadi hadi muhammadin yace mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai za mu ga shi ubangiji ya turo mana ya zo ya kirayi mutane mutanen kuma dole sai ka bi shi sannan za ka samu aljanna duk wanda ya kafirce masa ya wulakanta shi ya bantare masa za mu su ne wanda za su shiga cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala to da ka babu wata shari'a bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dole sai ka karba abin da yazo da shi sannan za a samu aljanna wa sharral umuri muhdathatuha yace mafi sharrin al'amura sune fadarin cikin su wa kullu muhdathatin bid'a yace kuma dukkanin fadarin abu to hakika kirkirarre ne shi a cikin addini wa kullu bid'atin dalala kuma hakika dukkanin bid'a ita bata ce ita wa kullu dalalatin fi nar dukkanin bata ce kuma yana cikin wuta yace wa kana idza zakara sa'ata dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya ambaci tashin kiyama ihmarrat aynahu sai idanunsa su yi ja wa ala sautuhu sannan kuma muryarsa ta dagu ma'ana ya daga sautinsa wa shtadda ghadabu fushinsa kuma ya tsananta dan idan kana magana akan abin da yake azaba dama za ka yi amfani da yanayi wanda zai nuna wa mutane cewa fa ana kallon ka ko mutum bai gane me kake faɗa ba ma alamun azaba kake magana in kana magana azaba misali sai akai kana dariya kun sai a ga kamar abu ba ba sa hadu ba sai ka zo kana maganar rahama sai a ga ka saki fuskar ka kana cikin farin ciki saboda dama abu ne na farin ciki ake faɗa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jikinsa yana alamtawa mutane abin da yake faɗa to idan yana magana akan tashin alkiyama sai aga tashin hankali ya bayyana a gare shi saboda abin da zai faru a cikin wannan rana saboda musibin da za su faru da tashin hankali tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kun ga daman shine mai rabon aljannan ma amma duk da haka hankalinsa yana tashi ne saboda yadda yake san al'ummarsa yadda yake san al'ummarsa da kuma yadda ya san abubuwan da za su faru a wannan rana ga da yawa daga cikin al'umma ya ce to ka annahu munziru jaishin kamar yana gargadin rindina ne yanzu idan za a tafi yaƙi za a ga cewa ba za a tara rindina za a yaki ba kuma a zo a rinka yi magana a hankali shi za mu ga sojoji da jami'an tsaro ya zama asalin maganar su ana tara ɗaga murya ne saboda ana zance ne da su zancen da zai zaburar da su so da haka yake yana shine yake wa ala sautu din kenan yana daga sa shine ta shine kamar yana gargadin dindina shine za ka dinga magana da sauti wanda ake yin mai karfi ya kulu sai ya dinga ce da su sabbahakum wa mastakum sabbahakum ma'ana kamar ka ce da su shine abokan gaba sun zo sai da suke ku da safiya kuma kamar sun zo sun yammaci tare da su Ma'ana sun zo muku sun san muku a lokacin safiya da kuma lokacin yammaci shine to kamar haka ne yake gaya muku yana fada da sauki mai daga murya to sai ce man taraka malam dukkan wanda ya bar dukiya fa ni warasati to hakika ta magadansa magadan mutum su ne za su ta abin da ya bari na dukiya ubangiji madaukakin sarki ya tsaki mai raba wannan da kansa ta inda ya bayani ga yadda zaki ga yadda gadon zai kasance ga yadda zai kasance wa man taraka ziya'an wanda kuma ya bar iyali au dainan ko kuma ya bar bashi fa alayya to yana kaina wa ilayya kuma yana wajena duba ku gani yanzu kai yanzu ka ce ne in aka bi dukiya a kawo maka amma an ba yaya kuma su nemi wanda zai rike ko ba mun san Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dukiyar ne magada ku gada amma an bar nauyi shi kuma a zo shi zai biya wannan shi ne yasa san Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ganshi sai mutum lafiyayyen zuciya ce da shi in ka ganshi kaga ayyukansa to sai ka so shi sai ka so shi in ka ga yadda yake mu'amala da mutane za ka san cewa ba gama garin mutum ba ne za ka san cewa shi na musamman ne ya ce to wa ana aula bil mu'minin ni ni ne mafi cancanta da mummunai wa fi riwayatin a wata riwaya kuma fi kulli mu'minin min nafsi, ni ne mafi cancanta da kowane mumini fiye da kanka shi ta za ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da yadda za ka so kanka yadda za ka so ‘ya'yanka da iyayenka da kowa da kowa shi ya fi ka haƙƙi a karan kan ya fi kanka haƙƙi ya fi kowa na ka haƙƙi shi za mu ga sabbai sun ba su kariya da duk yadda za su iya za mu ga yadda a tama tama irin su nusai ba ɗin ammara yadda ta saukar ta da lafiyarta da ƴaƴanta duk domin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya to a cikin wannan hadisi muhallin shadi shine da yace ah, wa man taraka biya'an aw dayman kun ga sai aka rubutan bashi yace to amma anan za mu ga ce shi shine zai biya shi ta za mu ga a san baya daga cikin maganganun da shi ma eh, Sheikh Albani ya ishara zuwa gare akwai cewa za a biya wa mamaci baki a baitul mali saboda shi ne abin da manzon Allah ya dinga yana daukar nauyi ko kuma a samu wani mutum ya dauki nauyi ko kuma in ba a samu ba ɗan uwan su biya masa ke zama an samu irin wannan ɗan uwan mamaci a biya masa abinci dukiyar gwamnati biya masa a cikin baitul mali أخرجه مسلم إمام مسلم يا رويت أن حديث يقصد أن حديث والنسائي لإمام النسائي والبيهقي في السنن ثم إمام البيهقي وفي الأسماء السنن بكما وفي الأسماء والصفات وأحمد بكما إمام أحمد فيما ابتدى فيه السياق له أما سياق الإمام أحمد ليه وأبو نعيم بكما أبو نعيم في الحلية أكشن الحلية حلية الأولياء والزيادة الأولى له آلي نفرقه تو نوى ليني na abu nu'aymi shine aqrabul mazkurai وللنساء فلنقم إمام النساء شما والباقي الإمام الباقي وإسنادها إسناد الحكم صحيح إن لم على شرط مسلم أن شرط الإمام مسلم والقيادة الثانية آل نبيكما له شيء ليلي يفتد وللبيع وللبيهقي لكم إمام البيهقي والثالثة تأكما كما والرابعة لتوء لأحمد إمام آمن يفتد إذا والرواية الثانية تبيكما لمسلم ما مسلم يفتد إذا وفي الباب أجتم باب عن أبي هريرة أبي حديث أبو هريرة عند الشيخين عند shi wa ومسلم da wani وغيره ما دون معنى إن أتى إيرن وانا أكتي وفي الباب ana nufin cewa akwai hadisin da yake wanda yake magana akan abin da babin yake magana akan shi ne wato biyan bashi ke akwai hadisin da imam bukhari dan kuma suka fitar da shi wanda yake magana kenan akan wato biyan bashi ke na uku wanda yake shine na karfi a cikin babin yace an aisha radiyallahu anha an karbo daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man hamala min ummati dainan wanda ya dauki bashi daga cikin al'ummata thumma jahada fi qada'ihi sannan yayi kokari wajen biyan sa ya mutu ba tare فمات يموت ولم يقضيه ما تارد يا بيابا فأنا وليه نيني ولي يزبا أنا نيني وانا نزل كنشنا ورم nasa ni zan biya. sai a zo na domin na biya kamar yadda ya gabata a baya kun ga ya yake wa man tabaka diya'an aw daynan fa alayya wa ilayya saboda haka wannan hadisi shi ma yana nuna mana a shirin mutum ya mutu lallai za a biya bashi sai dai wa zai biya shi ne za mu ga cewa in an samu wani in an ya dauka in an samu wani mutumi daga cikin mutane ya dauki nauyi kamar hadisin Abu katada shi ma yi in ba a samu ba gaba ɗaya mamata sai su gaji bashi kamar yadda za su gaji arziki yadda za su gaji samu to bashi ma sai a gaji shi domin a biya musu kar a bar haka akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wa isnaduhu sahihun ala shartu shaykhain isnadin sa ingantacce ne a bisa sharadin imam bukhari da muslim wa qala al-munziri babu munziri yace rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi bi isnadin jayyid da kyakkyawan isnadi wa abu ya'la da kuma alqadi abu ya'la والطبراني لإمام الطبراني في الأوسط أتكم المعجم الأوسط ونحوه ومكة من جنسة في المجمع أتكم المجمع إلا أنه قال في الشياتي ورجال أحمد ماذا جند في إسناد كإمام أحمد يرتد عليهم فرجال الصحيح دكا نسو نئن تسيوني وفي فتح الباري سجن فتح الباري كما cewa fawa'ida muhimma akwai fa'idoji masu girma yace ma'ana a cikin fatawul bari akwai fa'idoji masu muhimmanci fi yin mas'ala a cikin wannan mas'ala ta a biya wa mamaci ce idan ya mutu shi Sheikh Albani da ne mana ishara da cewa idan mutum ya koma can zai ga akwai fa'idoji a wannan shine hadisi na karshe a cikin wannan babu wannan babun abin da muka fa'idantu da shi shine za mu ga cewa za mu biya wa mamaci ba shi kenan ba ruwanka da ya aka ba shi din inda ya ce kai ka zama majibincin lamarin sa ne shi kenan sai ka gaji ba shi din ai za mu ga idan ya je ya mutu ya bar dukiya to ya kaji ana cewa to muna neman abokanan su zo su gaya mana yadda ya samu dukiyar mu ko kawai gada ake yi saboda shi samu ne amma idan ba shi ne sai an ta rikici sai a ce to waye shi da kana kaci wannan bashi dan musulunci ya tsere da irin wannan sai aka ce a rubuta bashi in ka zo za ku yi mu'amala ta bashi shi kenan sai a rubuta a samu shaidu da sauransu duk saboda an san shi ne abin da za a samu matsala a cikin sa an san shi ne abin da za a samu matsala a cikin sa amma tsura kuɗin an bari samu ne kawai karɓa za malam muna da lokaci Thank